radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صلى الله على النبي صلى الله على محمد وعلى kamo rediyo biyu Hausa a cikin shirinsa na rana na yau Asabar. Muhammad Amin Ibrahim kiwa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su. Da farko dai za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan shi sai mu kawo muku shirin na guzurin hanya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Da fatan masu su gyara zama kuma su daɗin shirin amma kafin nan ga shirin ko kun san tare da Abdullahi Salihu Katsina. ko kun san. Jama'a masaurare Assalamu alaikum yau Asabar ɗaya ga watan Oktoban shekara ta 2022 wanda ya daidai da hudu ga watan Rabiu awal na shekara ta 1444 hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru 62 da suka gabata rana irin ta yau wato ɗaya ga watan Oktoban shekara ta 1960 tare Najeriya ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na Turawan Ingila. turan birtaniya sun shiga najeriya ne a ƙarshen karni na goma sha tara shekarar miladiya sannan kuma a shekara ta alif ɗari tara da goma sha hudu suka haɗe kudanci da arewacin najeriya suka zama ƙasa guda sai kuma a shekara ta alif ɗari tara da hamsin da hudu najeriya ta samu kwarekwaren cin kishin kai sai kuma daga ranar ɗaya ga watan oktoban shekara ta alif ɗari tara sittin aka shilanta najeriya a matsayin ƙasa mai cikakken 'yancin kai tare da kawo ƙarshen mulkin mallaka na turawan ingila a kasar a hukumance najeriya tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i 923 tana bakin tekun gini sannan kuma tana makwabtaka da ƙasashen benin jamhuriyar niger kamaru da kuma chadi najeriya ita ce ƙasa mafi yawan jama'a a halin yanzu a tsakanin dukkanin ƙasashen nahiyar afirka inda ake kesta mutanen ƙasa da cewa a halin yanzu sun kai kimanin mutane miliyan 216 baya ga kuma kasar ita ce ta ɗaya wajen fitar ɗanyen man fetur a nahiyar afirka kamar da kuma baya ga arzikin ɗanyen man fetur tana ɗaya daga cikin ƙasashen duniya masu arzikin iskar gas da noma da kuma tarin ma'adanin na ƙarƙashin ƙasa da suka haɗa da zinariya da nau'o'i na karafa da duwatsu masu daraja. da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 73 da suka gabata a rana irin ta yau wato 1 ga watan oktoban shekara ta 1949 aka kafa jamhuriyar gurguzo ta ƙasar china kafin haka dai bayan mika kai da ƙasar japan ta yi ga sojojin ƙawance a lokacin yakin duniya na biyu ta janye sojinta da suke mame da arewacin ƙasar china da haka kuma mayakan jam'iyyar gurguzo na china suka mame yankin da sojojin japan suka fita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 gwamnatin kasar yemen ta ce za ta koma fagen fama matukar saudiya ba ta amince da sharuɗanta na tsawaita tsagaita buɗe wuta ba gwamnatin syria ta ce a shirye take ta karbi 'yan gudun hijiran kasar daga kasar lebanon yanzu kuma ga cikakkun labaran majiyar jami'an tsaro a nan kasar iran ta bayyana cewa mayakan wata ƙungiyar 'yan ta'adda a yankin sistan baltistan guda biyu ne suka halaka a musayar wuta da sojoji a jiya juma'a kamfanin jinacin labaran fars news na kasar iran yana ƙalto majiyar wacce ba ta son a bayyana sunanta tana cewa kafin haka dai wasu daga cikin mayakan kungiyar jeshul zulum sun kai hari kan wata cibiyar 'yan sanda a cikin garin zahidan babban birnin lardin sannan daga baya sun koma cikin wani masallaci wanda ake kira masjidu makki a cikin birnin inda suka ci gaba da buɗewa 'yan sanda wuta labarin ya kara da cewa daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu akwai jami'in sojan ƙasar guda ɗaya da kuma 'yan ta'adda guda biyu abdulmajid rigi da kuma yasir shah bahar kafin haka dai ƙungiyar ta bayyana cewa ita ce da alhakin kai hare-hare kan cibiyar 'yan sanda a garin na zahidan gwamnan lardin sistan burisistan hussein mudarris haibani ya ba da sanarwar cewa mutane goma sha tara ne aka tabbatar da mutuwarsu a harin da 'yan ta'addan suka kai a cibiyar 'yan sandan daga cikinsu har da ɗan sanda na iran guda sauran kuma 'yan ta'adda ne na kungiyar a ware banda haka akwai mutum ashirin wanda suka ji rauni said ali musawi shugaban bangaren leƙen asiri na rundunar irgc shine ya yi shahada a musayar wutan na masallacin maki in ji kamfanin dilancin labaran fars news wani memba a majalisar koli ta tsaron kasar yemen ya bayyana cewa matukar gwamnatin kasar saudiya ta ki amincewa da sharuɗan yemen na tsawaita tsagaita buɗe wuta wa juna to tabbas za a koma fagen fama a gobe lahadi ne wato biyu ga watan oktoba yarjejeniyar tsagaita buɗe juna wuta tsakanin gwamnatin kasar yemen da kuma sojojin kawancin saudiya ke kawo ƙarshe amma gwamnatin kasar yemen ta ce ba za ta tsawaita yarjejeniyar ba matukar saudiya ta ki amincewa da amfani da yarjejeniyar da aka kulla tsakaninta da ƙawayenta jakadar majalisar ɗinkin duniya na musamman a kasar yemen yana ƙoƙarin ganin ɓangarorin biyu sun fahimci juna kafin lokacin tsagi ta buɗe wutan ya ƙare kamfanin dilancin labaran sputnik na ƙasar rasha ya bayyana cewa daga cikin sharuɗan tsage ta buɗe wutan dai akwai dakatar da hare-hare ta sama ta ƙasa da kuma ruwa tsakanin ɓangarorin biyu da kuma barin jiragen ruwa goma sha takwas ɗauke da makamashi isa tashar jiragen ruwa na hudaida da ke ƙasar yemen da kuma buɗe tashar jiragen sama na birnin sana'a wanda akalla jirage biyu za su yi zirga-zirga a cikin kowane mako muhammad ali huthi ya ce matukar saudiya ta amince da aiwatar da yarjejeniyar kamar yadda aka tsara ba to za a koma fagen fama masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran jakadan kasar syria a lebanon ya bayyana cewa duk tare da matsalolin tattalin arziki wanda gwamnatin kasar take fama da su amma a shirye take ta karbi 'yan gudun hijiran kasar daga kasar lebanon majiyar murar jumhuriyar musulunci ta iran ta bayyana cewa majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa yawan 'yan gudun hijiran syria a lebanon sun kai mutum 850 amma gwamnatin kasar lebanon ta bayyana cewa adadin ya kai mutum miliyan ɗaya da rabi jakadan ya kara da cewa duk tare da takunkuman tattalin arziki masu tsanani wa'anda kasashen amurka da kuma yamma suka dora a kasar gwamnatin kasar za ta aiwatar da umarnin shugaban kasar syria bashar al-assad na dawo da 'yan kasar wa'anda suke gudun hijira a kasashen waje a wani bangare kuma gwamnatin kasar lebanon ta buƙaci 'yan gudun hijira na syria da su koma gida don ba za ta iya ci gaba da ɗaukar nauyinsu ba saboda ita ma tana fama da matsaloli masu yawa na tattalin arziki ƙasashen yamma dai ba sa son 'yan gudun hijirar siriya su koma gida don suna son su yi amfani da su wajen farfaganda kan ƙasar siriya a wani biki na musamman wanda aka gudanar a fadar kremlin a jiya juma'a shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya sanya hannu a kan takaddun maida yankuna guda hudu a ƙasar ukraine cikin ƙasar rasha bayan zaben bakar dama wanda yankunan hudu suka gudanar a makon da ya gabata kamfanin jinajin labaran sputnik na kasar rasha ya nakalto putin yana cewa dole ne gwamnatin kasar ukraine ta amince da zaɓin mutanen wa'annan yankuna guda hudu wato luhansk donetsk da Heson da kuma Zaporezhia. Mutanen wa'annan yankunan a ƙasar Ukraine dai suna magana da harshen Rashanci ne kuma sun shelanta ballewa daga kasar ukraine tun shekara ta 2014 saboda wariyar da gwamnatin tsakiya ta kasar ukraine take nuna musu masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To a gaida Tahir Amin da gantuma labaran duniya. Yanzu kuma sai mu je shirinmu na gaba. Shirin nan na guzurin hanya wanda Sheikh Dr. Abdulkadir Mubarak ya shirya kuma zai gabatar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة مصار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدساك سادوا أتكين ونن شري نامو na guzirin hanya shirin da muke kawo muku maganganu na magabata da ma ayoyi na alkur'ani da hadisai domin shiryarwa akan wani abu wanda muka rike shi ya zama mana guziri to lallai in Allah ya kai mu lokacin da za mu haɗu da shi wannan hanya da muka kama ta haɗuwa da Allah wato hanya mu ta koma zuwa gare shi wannan abun da muka yi riko to zai zama mana guziri a ranar kiyama to har yau muna bayani ne akan al'amura da suka shafi ilimi kuma kamar yadda muka sani ne Allah subhanahu ta'ala mun kawo bayanai da dama daga alkur'ani daga hadisai da ainihin yake nuna mana muhimmancin ilimi da kuma tashi wajen neman sa, to a cikin wani bahasi yau da zamu so da shi shine dangane da mutumin da ya yi karatun ga ilimin ya same shi amma kuma wasu lokuta sai ya dinga rufe ilimin ya ɓoye shi ya dinga ya bayyana shi to shi ma akwai wasu matsayi da ainihin yake da shi dangane da rashin riko da guziri mai muhimmanci da ya sarayar da wannan to shi ma za mu gani a cikin maganganu musamman za mu fara da ayoyin alkur'ani allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul bakara aya ta 159 yana cewa bismillahir rahmanir rahim innal ladhina yaktumuna ma anzalna al bayyinati wal huda lalle waɗannan waɗanda suke ɓoye abin da muka saukar na daga bayanai wanda suke fitattu bayyana abubuwan da suke gasu nan a fitattu ne a fili suke walhuda da kuma shirya min ba'ad ma bayyana na bayan mun bayyana su ga mutane fil kitabi a cikin littafi waɗanda suke ɓoyewa abubuwa ne bayyananu ba wai ɓoyayyu ba Allah ya bayanin su sannan shirya ce ga ta nan Allah subhanahu ta'ala ya bayyana ta ga al'umma a cikin littafinsa mai tsarki to waɗannan waɗanda suke ɓoyewa ba sa bayyana wa mutane yadda abin yake Allah ya ce ula'ika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun waɗannan ubangiji subhanahu ta'ala da kansa yana la'antar su sannan kuma duk mai son yayi la'ana ma yana la'anta irin waɗannan mutanen wannan abu ne mai muhimmanci dangane da fahimtar wannan ayan alladina yaktumuna waɗanda suke ɓoyewa ɓoye ilimi ba wani abu ne fa wanda yake mai sauƙi ga wanda yake da ilimin ba kuma ilimin nan koya kake da shi ka san abu amma kana ɓoyewa ka ƙi bayyana shi yadda Allah ta'ala yake so mutane su fahimce shi gashi kowaye ma yana shafa zai ce a ah, ai wannan abu kaza ake nufi amma kai sai ka zo ka yi wani tawilin ka ka shigo da wasu abubuwan da ba haka ba to shine ake nufi haka ma a dai su cikin suratul bakara din aya ta 174 Allah subhanahu wata'ala yake cewa innal ladhina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi lalle waɗannan waɗanda suke ɓoye abin da Allah ya saukar na daga littafi wa na bihi samanin qalila sannan da shi ne suke sayan wani ɗan tumuni ƙanƙani to Allah ta'ala yake cewa ula'ika ma ya akuluna fi butunihim illa nar waɗannan babu abin da suke ci a cikunansu illa wuta da haka wannan ma aya ɗin ci gaba da waccan aya na muka karanto duk kuma a suratul bakara na nuna irin mummunan ƙarshen da wanda yake boye ilimi zai iya samu a rayuwarsa to ka gani mutanen da suke yaktumuna ma anzalallahu Allah ta'ala yake cewa can ma waccan aya na muka rubuta ma yaktumuna ma anzalna min albayyinat to waɗannan duk abubuwa ne waɗanda suke nuna ashe mutum idan Allah ya baka ilimi kana ganin cewa kai malami ne ka san komai sai ka zo kana ɓoye waɗansu abubuwan daga shi dai an tambaye ka abu kaza me Allah yake so ya ci mana dangane da abu kaza ka san cewa ga abin da Allah yake nufi amma sai ka ɓoye shi ka ɓoye shi saboda menene saboda dan wani abu da kake samu la'alla mahukunta su azzalumai ne su suna son su yi wasu zalunci su akan al'umma al'ummar musulmai din nan sai aka kawo aya wannan ayan ka tabbatar cewa suka ne ga mahukuntan nan wani abu ne wanda ayan ta Allah take nuna cewa kada a yi wannan abun Allah baya son wannan abun sai aka ce a lahu akwai dan wani tumuni da za mu bayar da Allah a yi wa mutane bayani kada su fahimci kaza nan su fahimci akasin wannan abun domin a dai zauna lafiya mu abin da muke so a dai zauna lafiya watakila in sun fahimci abin cewa Allah baya son sa mu kuma abin da Allah baya so din nan muke yi to mu watakila hukumar mu tana cikin matsala mu kanmu muna cikin matsala saboda haka a dan yanda za a dan rurrufe ta yanda dai in an dan rurrufe din nan za su iya kasancewa sun fahimci wani abu daban bayan da ayan take ba shi kuma ga katon gemunsa da dogon ainihin sharbi a hannu da sauransu sai ya zo ya shigo rediyo ne ko talabijin ne idan yana wani gyara murya yana cewa ƙalallahu subhanahu wa ta'ala sai ya dinga yin wani abu na tawili duk abin da zai bayyana in ya jawo ayoyin ubangiji akan wannan abin da aka ba shi kuɗi aka ce ya je kanikanci sai ya cancanja sai ya dinga shigo da wani abu kaza sai ka ga fassarar da ya yi da irin ma'anar da ya kawo ya jinkirta ayoyin da Allah ta'ala ya nufi a yi hakan saboda kurin ya an masa alkawarin za a ba shi wasu abubuwa na duniya to irin su ne waɗanda suke ɓoye abin da Allah subhanahu Ta'ala ya yi bayani ga mutane abin da Allah ya saukar domin a bayyana su ga mutane to irin su ne Allah ta'ala yake ba mu labarin su a waccan ayan ya ce ya la'anci irin su haka kuma duk wani mai son yi la'ana to ya la'anci irin waɗannan haka kuma a wannan ayan shi ma aya ta ɗari da da saba'in hudu suratul bakara ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa wannan kuɗin da suka karba wannan dukiyar da suka karba suka jinkirta ayoyin Allah suka ɓoye hakikanin ma'anar ta ayoyin ubangiji subhanahu ta'ala to kar su ɗauka wannan abin da suke ci suna cin wani abu ne na al'amura na duniyan nan in kaza suka ci in rago ne aka yanka musu suka ci idan shanu aka siyo aka yanyanka musu aika musu farfesu aka soya musu suka ci to Allah yake cewa ma ya aka akuluna fi butunihim illa nar ba abin da suke ci a cikunan ta wannan kuɗin da da aka ba su na ɓoye ayoyin Allah ta'ala ma'anar ayoyin Allah suka ɓoye to ba abin da suke ci ba naman sa suka ci ba ba kaza suka ci ba a'a illa nar Allah yake cewa wuta suka ci a cikunansu wannan wutar kuma tabbas wutar ce suke ci ba ko za su tabbatar haka ba sai lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya zo daukan rayukansu ko kuma lokacin da Allah ta'ala ya fito da su daga kabarurukansu ko kuma sun shiga cikin kabarurukan nan ne za su tabbata shi wutan ne suke cinta me za mu tsaya a nan saboda lokaci sai a shirin mu na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin salatu أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari shin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa ai saurari lafiya kiɗe-kiɗen iraniyawa Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin mu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda a cikin mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban na Iraniya domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. Da fatan masu ya shi tare da mu a cikin shirin kuma a yau shirin namu ya gato muku Hamid Gulam Ali. Da fatan masu ya ya zama domin jin cikin shirin. Masu iya magana dai na cewa waka a bakin mai ita tafi daɗi sai a gyara zama don masu shirin kamar yadda yake. Mm-hmm. خاموش در سایه روشن غم از خود شدم فراموش امشب اگرچه تنها تو این اتاق خاموش در سایه روشن غم از خود شدم فراموش اگه شدم برابر غم نیست چون پناهم بعد از خداست مادر این گفته بس روشنگره فرموده پیغمبره بهشت پاک و جاودان زیر پای مادره وقتی میاد در نظر هست و بلند زندگی da kyau an gaishe ka Hamid Gulam Ali cin wannan waka da ka gabatar mana da fatan masu ware sun amfana kuma sun gamsu kuma ta kayatar da su kuma a nizan janin zamu shirin sai a wata sadura za ku ji mu dauke da wata sabuwar wakar amma kafin nan ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da bibiyar shirye shiryen mu. a shafinmu na yanar gizo wato www.tv2.ng a huta lafiya. که غم چگونه شد بدل به شادی و فرخندگی ظاهر میشه برابرم تصویر خوب مادرم گرچه برام در حق اون Tuma saurari ya zama wajibin jarin zamun shirin a nan ganin lokaci na harara mu a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu dauki da sa'a dan shirye amma kafin nan amma idan tahir amin da katuma labaran duniya ni ma da gun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya.